ya kawo bakar Jalingo ina masoyana to ga dama ya samu. Ku ziyarci canal ɗinmu mai suna Gidan Hada Hada TV ku kalli shahararren ɗinmu mai suna Gidan Hada Hada. Ina mai olsa, ina mai hawan jini, kai ina mai ina basir, ina mai ciwon ciki, to wallahi ku kalli Gidan Hada Hada. Za mu fara kawo muku shi nan ba daɗewa ba a canal ɗinmu mai suna Gidan Hada Hada TV. Kun ga Gidan Hada Hada series a gidan Hada Hada TV. a sha kallo lafiya kar ku sake a ba ku labari ku danna mana subscribers sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora za a yi muku alama ba tare da kun shiga YouTube ba mun gode kuma sunana ayatullahi take kamar da kuka sani bisa ga dukkan yanayi da kun ganni kun san na zo muku da sabon abu ina tafa ne da sabon series ɗinmu mai suna gidan hada-hada wanda shi wannan gidan hada-hada din na tabbata da cewar za ku ɗebi nishaɗi a cikin wannan shiri mai suna gidan hada-hada wanda zai zo muku a youtube channel mu tagwaye guda biyu dz hausa tv da gidan hada-hada tv ina mai gayyatar ku ɗaukacin masoyan mu facebook instagram da youtube da ku zo ku subscribe waɗannan channel guda biyu sannan ku tsamaye mu nan ba da jima ba don ganin gidan hada-hada ku gaya za ta kaya ni kaina if i dey kwam gidan hada-hada <laughs> na gode kai abokina kaga antin nan ai ku haka aka yi jar alkur'an ne sakarin sai na yi soyayya da ita alkur'an ta hada anti jarruba alkur'an kai gaba a hankali wallahi ta fi karfin ka wallahi sai dai ni in fi karfin ta i love you anti i need you anti sakarai na ce love you i love you anti i need you anti sakarai ya ce gashi nishadi Haba anti Ka mu zauna za mu yi taɗi Haba anti Soyayya na baka ka ji daɗi Haba anti Dan taka na kalira wannan taka ni ce anti Gashi ya yana son ki dalin dalin anti I love you I miss you dalin haba anti Kallira wata ne haka ne haka Haba anti Na juya na juya ne haka Haba anti Na kara na danse ne haka Haba anti Na murmusa murmusa Oh, oh, oh. gidan hada-hada kowa ya hada-hada wancan hada-hada ko gidan daɗi to kamo da kuwa daji na gashi mi ka musu jawabi da jama'a salamu alaikum ake yayi murna da zuwan ku ko kun san yadda dai ajo yake in ma ba ku sani ba ku sani farantana kun sani duk wanda ya zo nan zai zuba ajansa daga dubu biyar abin da ya sama haka daman muka yi ƙa'ida saboda haka ni wadda ake kira yar auta likita saboda haka na zuba wa eh, an wata hajjar naira dubu goma idan tabbas akwai mayu na kundala ah, jama'a assalamu alaikum sunana musa wanda kuka fa sani da annabi dan ibro ina sanar da ku wannan aiki namu mai suna gidan hada-hada ku kalli yadda ake wadaka da hada-hada a wannan gidan na za ku ci dariya da kuma a nishadantar da ku sosai da sosai amma za ku ji daga bakin yaran na sunana abubakar usman wanda kuma fi sani da kilina ku biyo mu a gidan hada-hada ana nan za a fara haska shi siris siris sunana safiya ibrahim yola ku biyo mu gidan hada-hada ana haska shi kala-kala muna nan muna ta har hada-hada sunana yusuf sakarai ibro ku biyo mu a cikin aikin hada-hada za ku rakashe za ku nishadantu na rabi'a biyo mu a cikin shirin namu na hada-hada. Za ku rakashe ku rabar bai. Sunana inuwa magazi wanda aka fi sani da blesa ku biyo mu gidan hada-hada za ku ga yadda muke gwagwa mu sosai gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada